Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar akan mitoci 16 25 ana iya samu mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a shirinmu na hantsi na wannan ranar wanda zai zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin mai saboda annobar coronavirus ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka ciki har da babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin na yanzu za ku ji cewa a wani sabon yunkuri na tada noman auduga a tarayyar Najeriya gwamnatin kasar ta bayar da wani tallafi ga manoma manoma a jamhuriyar Nijar mazauna karkarar buza da ke jihar Tawa sun koka game da lalacewar hanyoyin zirga-zirga da ma rashin su a waɗansu wurare al'amarin da ke shafar harkokin su yau da kullum haka kuma in muka sake komawa a tarayyar Najeriya za ku ji cewa hukumar alhazan ƙasar ta kaddamar da shirin adashen gata ga maniyyata zuwa aikin haji za a ji muhimmancin wannan adashen akwai shirin kowa bar gida da sharhi sharhin jaridun jamhuriyar Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke na matsayin gwamnatin Amurka amma dukkanin su za su zo muku ne bayan na mai daku a Washington DC domin ku saurari labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. kamuwa da coronavirus da shugaban amurka donald trump ya ya sake karkatar da gangamin yakin neman zaben amurka akan batun annobar kasar da take kan gaba wurin yawan kamuwa da cutar da sama da mutum miliyan bakwai da dubu ɗari hudu da kuma mace-mace sama da dubu ɗari biyu da tara a cewar jami'ar john hopkins wakilin muryar amurka brian padden ya faɗa cewa amurkawa na bayyana mabambantan ra'ayoyi yayin da wasu ke tausaya wa shugaban kasar wasu kuma na zargin shugaban ne da yi wa annobar rikon nan kashi da kuma rashin biye wa sharudodin lafiyar jama'a a ƙarshen mako magoya bayan shugaba trump sun taru a gaban asibitin soji na walter reed da ke jihar maryland yayin da ake masa jinyar coronavirus inda suke masa addu'a allah ya bashi lafiya cikin gaggawa Alexander Bush yana ɗaya daga cikin magoya bayan Trump. He's strong, he's a fighter, so I, I have every hope, but I mean obviously they need to take every precaution. Ya ce mai ƙarfi, mayaƙi ne, kana ina kyautata masa zato sosai, amma ina nufin a bayyane yake akwai buƙatar yin takatsantsan. a wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da reuters ya yi ya nuna damuwa da ake nunawa game da lafiyar shugaban kasar ba zai taimaka masa ba wurin neman sake zaben shi yayin da har yau dan takarar democrat joe biden yake kara samun nasara inda yanzu ake da ratar kashi goma a cikin ɗari da biden ke gaban trump hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta amurka cdc ta faɗa a jiya litinin cewa covid-19 ka iya yaduwa ta iska ganin yadda kwayar cutar na iya daɗewa cikin iska sa'o'i da dama kamar yadda kwararru ke bayyana damuwa akan kiwon lafiyar jama'a da cewa yana yiwuwar cutar na yaduwa ta iska shawarar cdc na zuwa ne makonni biyu bayan da hukumar ta wallafa wani labari daga baya ta sauke game da irin wannan batu da ya tada muhawara akan yadda cutar ke yaduwa a cikin bayanan na jiya litinin cdc ta ce akwai shaidar da ke tabbatar da mutane da suka kamu da covid-19 ka iya yada wa sauran mutane da suka ba su nisan taki shida amma a cikin wuri da babu hanyar da iska ke fita ta irin wannan yanayin cdc ta ce masana kimiyya sun yi imanin cewa za a iya kamuwa da cutar ko da ɗan kankanin yawo daga mutum ko wasu abubuwa kamar feshi daga mutumin da ya kamu da covid-19 ya isa ya yaɗa kwayar cutar Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da fursunonin mayakan jihadi ɗari ne aka sake a ƙasar Mali a cikin wata musayar da aka yi da wani ɗan siyasa da kuma wata ma'aikaciyar jin kai 'yar Faransa. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya faɗa cewa an tattauna batun sake madugun 'yan adawan Mali Sumaila Sise da ma'aikaciyar jin kan ƙasar Faransa Sofia Petronin ne a ƙarshen mako. sise mai shekaru 70 a duniya da ya zo na biyu a zabukan shugaban kasa sau uku yana cikin gangamin yakin neman zaɓe ne a tsakiyar kasar a cikin watan maris tare da wasu mutum shida ne aka yi garkuwa da su a wani hari da aka kashe mai tsaron shi ana kyautata zaton sise da tawaggarsa dai suna hannun kungiyar mayakan jihadi ne da ke da alaka da alka'ida ana sa ran 'yan bindigan da ke garkuwa da sise su ma suna bukatar sako mutumin su da ke ɗaure a gidan yari a hannun gwamnatin mali a cikin 'yan watannin nan a cewar kamfanin dillancin labaran associated press wata kotun amurka ta umarci gwamnatin iran ta biya dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu a matsayin jan kunne da kuma diyar barnan da ta yi wa iyalan tsohon ma'aikacin hukumar binciken manyan laifuka ta fbi wanda ya bata yayin wata ziyara a wani tsibirin iran a cikin watan maris shekarar dubu biyu da bakwai. a hukuncin da aka zartar a makon da ya gabata alkalin wata kotun gunduma ta amurka timothy kelly ya ce ya tabbatar da shawarar da ƙwararru na musamman suka bayar cewa a baiwa iyalan robert livingston dala miliyan 700 kana da kuma biya dala biliyan 1 da miliyan 300 a matsayin jan kunne. kenan kuka saurara daga Washington DC. Za mu buɗe taskar rahotanninmu ne da tarayyar Najeriya inda a wani sabon yunkuri na tada noman auduga a ƙasar gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayar da wani tallafi wa manoman audugar ƙasar domin farfado da noman audugar. An dai dade ana noman auduga a tarayyar Najeriya amma noman ya kasa bunƙasa sakamakon matsalar rashin samun tallafi da manoman audugar ke fama da shi. Wani shugaban ƙungiyar kungiyar manoma abduga a tarayyar najeriya alhaji muhammad saleh gwalam ya bayyana halin da ake ciki da kuma abin da ya kamata a yi a wannan rahoton da wakilin muryar amurka ibrahim al'aziz ya aiko mana daga yola to ya ko ma mai ke jawo matsalar da kuma yadda za a farfado da noman auduga a yanzu alhaji muhammad saleh gwalam da ke zama shugaban kungiyar manoman auduga a jihar adamawa ya yaba da wannan yunkuri na gwamnatin tarayya wanda ya ce zai taimaka matuƙa domin tada da tattalin arziki. Domin an watsar da maganar noman auduga shekaru da dama da suka shige domin me ake alfahari shi karnar shi ne maganar man fetur. A da kenan. A da. Eh. Man fetur nan bai tunu ba ai. Hmm. Sai da wannan dukiya da jari na auduga kafin eh, wannan man fetur din kama aka so mu tatso shi. Hmm. To dan adam kullum yana da son sauki. Hmm. Lokacin da aka ga man fetur ya fara zuwa sai ka watsar da maganar auduga wanda yanzu in ka samu yaro dan shekara 20 ko 25 an kace masa auduga sai ce bai san ma me ake kira ba alhamdulillah da Allah ya ba mu wannan shugaban kasa na yanzu ya zo da niyan bunƙasa aikin gona shine ya farfado da maganar noman nan har wanda ya zuga audugar ta zo kofar gidan kowa sai dai wanda ya zama rago ko kuma bai da bukatar cin gaban kansa abin da nake faɗa shine a wadda musu lokuta can in zaka noma auduga baka san ina zaka ka a sayi ba ma Ba su sai ma babu to yanzu Allah ya taimake mu sai shugaban kasar da ya zo sai ya ce to yana so uniform daga soja har kasar duk uniform dan sanda immigration custom mun daina san uniform daga kasar waje yanzu mu za mu noma albarkar da Allah ya bamu kasa mai albarkar da mu za mu noma audugan mu mu za mu gurzata mu za mu saƙa mu kowa ya uniform ɗinsa mai yin riga kamar yadda kai takar na mai kyau nan duk ai da audugogin mu ba na wata ƙasa ba kuma to kaga wannan da aka yi sai suka ce to ina babban bankin na Najeriya ba da tallafi a yi wannan aiki kamar idan ka samu naka wato yanzu an ba da tallafi ke an ba da tallafi ita bankin najeriya babban bankin najeriya eh, Suwa domin talakawa ina nufin manoma hatta ah. na audugan suna kokan kanciya su fa eh, sun gaje da gafara sa ba su ga kako ba eh, rijiya ta ba da ruwa guga na neman hanawa to ni dai na ga kafan kuma ni na ga sa'inar ko muna nan muna tatsan nono tun da kunya shugaban ne watakila da ku ake yi eh akwai dalilin da yasa na faɗi haka dalili hmm. shine duk wanda yake manomin audugan ne na zahiri ba ni na gani da ido na an ɗauki kayan eh, noman nan hmm. irin auduga maganin feshi nefsan feshi hmm. kai duk abin da za a yi don a noma auduga cbn ta taimaka muna don mu wannan noma a gabanin kenan karkashin na kutan ta bayar ne yi don a raba manoma a kullum akan sami tashe-tashen hankula tsakanin makiya da manoma a najeriya wanda wasu lokutan kan ma a sa rayuka da kuma dukiya to wai ko me ya kamata a yi domin magance wannan matsalar haila dai ga shugaban manoman audugan duk fitinu-fitinu da kaji ana yi ba mafi yawanci manoman cikin gida da makiyayan cikin gida ake wannan babban fitina manoman cikin gida da makiyayan cikin gida akwai wannan dan ta'adi na san ka ai wannan shanun buba ne ya ci gonata to ba faɗa sai da sai ce ina jauro eh jauro eh shanun buba na kama su a gonata a kira baban shi sai a kira baban sai baban ya zo eh to lalle sai mu je mun ga na sai a je a duba barna to wannan gona an maka ta'adi ya kai na naira talatin mm. to yanzu kai hakuri zan baka naira ishirin mm. saboda zamantakewa shi kenan sai ba da naira ishirin mm. sai a kashe wannan magana ka ga maganar sara da adda harbi da bindiga ba ina matsala take ita ce lokacin da ban kwashe amfani na ba wani mutum ne wanda ya fito daga wata uwa duniya da ban san shi ba shi bai san ni ba shi ya faɗo cikin gonan nan saboda haka komai zai iya yi mini saboda abu biyu na farko bai san ni ban san shi ba na biyu ya shigo ba da cikin kwanciyar hankalinsa ba in ka duba bayan shanunsa ba mata a ba ɗa ba jika daga shi sai shanun nan sai bindiga sai kuma mm, kamai su mm, yake tafiya da mm. rara. kuma koma da menene fata ko shine Allah sa su ma manoma ake tunawa da su Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda mazauna karkarar Buza da ke jihar Tawa suka koka game da lalacewar hanyoyin zirga-zirga yayin da a waɗansu sassa ma ake fama da rashin hanyoyin kwata-kwata lamarin da ke shafar harkokin jama'a na wannan yanki na yau da kullum musamman irin wannan lokaci na tattara amfanin gona. A yayin ziyarar da ya kawo takanas ta Kano a ofishin muryar Amurka a birnin Yamai hakimin garin babban Katami Alhaji Ila ya buƙaci mahukumta da su dubi wannan matsalar da idon rahama kamar da za a ji karin bayani a hirarsu da Suleiman Muni Barma. Babban matsalar mu hanyar da ta tashi da garin Buza e ta zo dugun ta zo zangon hashi ta zo ramon mombe ta zo kigire ta yamma ta zo kigire ta gabas ta zo kwaran ƙaura ta iso garin babban katami da nan ta haye ta zo kogubtawa ta zo kirjanki ta zo gidan malam ada ta zo ɗanduna ta zo uggutawa ta zo ma'alledi ta zo dikitan ta zo tsuraka sai koraha cikin rijin maraɗi department da ƙwan mm. wannan hanya matuƙar gaya komin irvan ta buza da komin rolal babban katami suna matuƙar san wannan hanya. Hmm. gwamnati ku taimaka muna kuma hanyar da an kai daga garin buza ta zo ta take ta zo babban katami ta yanki yanzu in mota ta tashi da nan birnin yamai ta take ne take aji kaya to muna kira ga gwamnati a kula a kula da waɗannan hanyoyi a gyara muna su hmm. su ne ka ci muna tuwo a ƙwarya hmm. wani irin cikas ne rashin hanyoyin da yake haddasawa harkokin ku na yau da kullum eh cikas ba ka ga yanzu kamar mu yanzu lokacin mutanen karkara kaka ta yi rashin babu motar da ka zuwa a sayo amfanin gona da daraja motoci ba su zuwa sai yan kacare suna nan da ake cewa masu awon hatsi sai da suka ga dama to kai ko ba kauye kana sayan dan kuɗin kashiya sai ka sayar haka nan na kashe mm. to amma inda akwai motoci yanzu a ce mota da nan ya mai za ta tashi ta zo ta sayo amfanin gona kaga da abun mutanen karkara za su ji daɗi. Ba ku da wasu mutanen da ke wakiltar ku a majalisar dokokin ƙasa? Eh muna da eh, dibitoci. Eh mun taɓa kai an yi mun wata hanya wadda ita ce ka ji na ba labari ta hitar gabuza ta zo eh, tabo take ta iso babban katami to yanzu tsakanin babban katami da tabo take ta yanki. kamar mota in ta shiga da nan birnin ya mai in ta zo can ta ki da nan take a kaya mm. to kaga akwai cikas mm. yanzu za ka yi alashi ila um, shugaban kasa isu muhammadu watakila yana sauraron ka menene sako kan wannan matsala da ka zo da ita to sakon da nake dauke da shi musamman waɗanda zan fara da su dibitocinmu na departimin busa 'yan majalisar dokoki 'yan majalisar dokoki Eh, musamman eh, algabi atta biya muradi eh, abdulnasir shaulani akwai hamma assa akwai aliyu abdulsale su ne dibitoci na departimen busa ina fatan kuna sauraron wannan magana tau da fatan ku share muna hawayenmu har ku zo inda shugaban kasa ku gaya mai da mai jiran gado yanzu wanda Eh, wanda duk Allah ya ba mm. eh, do Allah ya biya mun wannan buƙata bukata tamu ta wannan matsala hanyoyi eh, shine gare ni babban kokina kenan a halin yanzu za mu sake koma a tarayyar najeriya musamman a jihar kano inda hukumar alhazan najeriya na ta kaddamar da shirin adashen kata ga maniyyata zuwa aikin hajji an kirkiro da tsarin ne da nufin baiwa marasa karfin tattala arziki da ke muradin halartar aikin hajji domin sauke faraliya ƙasa mai tsarki cikin sauki alhaji nura hassan ya kasai shine kwamishina mai kula da ma'aikata da harkokin kuɗi kuɗi a hukumar kula da aikin haji ta tarayyar Najeriya ya yi ƙarin haske game da wannan tsarin asusu a hirarsu da wakilin muryar Amurka a Kano Muhammad Ibrahim Kwari. Shi wannan dashin gata ko asusun gata manufashi ne cewa muna so mu ga cewa aikin haji a Najeriya in mutum zai je ba sai ya je ya sai da wata kadara ta shi ba sannan ya haɗa kuɗi ya tafi a'a muna so ne a hankali duk mai bukatar zuwa aikin haji ko wanda ya niyya aikin haji ya dinga aje kuɗi a hankali yana sa sa asusa a hankali ana tara ana tarawa har zuwa shekarun da ya ga cewa ya hada kuɗin aikin hajjin zai iya sa ko ya yi ko na shekara uku ko na shekara biyu ko na shekara biyar har ma shekara goma so da ta hankali sai ka ga cewa yau da kullun yana tara yana tarawa har ya kai ya tara kuɗin aikin hajji ya samu damar zuwa aikin hajji saboda haka manufarci shine cewa muna so dai mu sauƙaƙa wa dukkan alhazan najeriya cewa mutum ko kana aiki ne ko kana wata karamar sana'a ko kana da kuɗi ne za ka iya tara kuɗin aikin hajji a hankali har ka je. to um, wannan tara kuɗi yaya tsarin fasalin sa yake misali hukumar alhazai zan kawo a dinga ajiye mun kuma nawa nawa ya kamata in dinga kawo. to yadda tsarin yake dai mun haɗa gwiwa ne da bankin nan da ake kira bankin jaiz bank na wanda suke ko komai nasa kan harin musulunci saboda haka muna haɗa gwiwa ne tare da su mu mu ne masu asusun su kuma su ne masu ajiyar domin su ne doka ta gwamnati ta bawa ikon ajiye kuɗi saboda haka idan kana so ka shiga tsarin za ka iya shiga ta hanyoyi kamar biyu ko uku ne na farko dai ko ka je wajen bankin su kansu ka je in Allah idan ka gaya musu cewa kana so ka bude abin nan asusun aikin hajji ne za su bude ma suna da reshi a kusan duk kowane kwana da kuma loko na Najeriya na biyu kuma aka iya zuwa kuma hukumar jin daɗin alhazai na jihohi ka gaya musu Allah da za su buɗe ma duk wanda yake zuwa aikin hajji dama ya sai da ya tashi biyan kuɗin shi yakan je wajen hukumar jin daɗin alhazai ta jihohi ne ya biya suna da center officers a ko ina a local government to tsarin da har yanzu yana nan abinda za ka kawai ko ka nemi center officer din na local government naka ka ce kana so ka buɗe wannan asusun na adashin gata na aikin hajji ko kuma ka je bankin Jaiz duk wanda ya ma za ka iya yi To insha Allah za mu kawo muku ci gaban wannan hira da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari yayi da Alhaji Nura Hassan ya kasai kwamishina mai kula da ma'aikata da harkokin kuɗi a hukumar kula da aikin hajji ta tarayyar Najeriya. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar muku da shirin kowa ya bar gida. Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida. Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su domin samun ci gaban jama'ar su. Barin bar bakuwar tamu ta gabatar da kanta to gare ke malama mary ah, sanana mary akila adamu daga kaduna state jama'a local government nigeria na zo amerika domin karatu ne gidana yana karatu uh, a seminary lita seminary a um, minnesota dalilin zuwan mu kenan domin yin karatu ya pastor yana eh, ok yana karatu zama pastor ya ok to uh, malama me ke ce to daga kaduna shekara nawa kenan da ke baro kaduna mm, na shekara na biyu kenan domin mun bar nigeria august 11 2018. Eh, Kina aiki a kinki zo kakin ki baro Najeriya? Dama ina makaranta na gama makaranta kenan sai muka zo nan. To ya ga rayuwa a nan Amurka? To rayuwa dai a nan eh, rayuwa ce wata ta sha da gida domin ba za mu hada inda su riga sun establish sun shirya rayuwarsu yadda zai taimaka musu um, kasar da sun yi gaba da fiye da yadda mu a gida rayuwa take a nan sun soya shirya rayuwarsu yadda zai kawo ginuwa da taimaka musu domin in kana nan ba za ka taba rasa abin yi ba in karatu ne sun shirya shi yadda za ka yi karatu mhm. mu kuma sun sa karatu dai sai dai wanda bai so yin karatu ko ba ka son yin karatu dole ne ka yi domin akwai amfanin yin karatu rayuwa a nan ba jingina ga wani mhm, ba kamar gida ba ko ba kamar gida ba a gida zaka gan yara ba sa son yin karatu zai zama ba wanda zai kula amma nan gwamnatin nan sun sa yara a gaba dole yaron ka ya je yi karatu mm, ikon Allah mm. to kina nan tare da mijinki kuma da ɗiyanki ko ya muna nan dukkan mu. Mm, ku nawa ne a nan a yanzu haka amurka mu uku ne ku uku i allah sarki to eh, ke gamsu da yadda ake gudanar da harkokin rayuwar nan amurka kamar da na bayani da fari sun tsara abubuwa yadda zai kamu sa rayuwarsu ya yi daɗi sannan a nan babu rogo ba zai iya zama nan ba in kana rogonci ba za ka iya ba dole ne ka tashi sai ka yi ka nema abin da zai taimake ka a cikin rayuwa kuma in kai cikin ikon allah za ka gan kayi nasara ya ga yanayin siyasa a najeriya yanzu haka oh, yanayin siyasa a najeriya shine gaskiya akwai matsala matsalan shine masu siyasa za su fada in sun zo campaign abin da sun fada mana daban da abin da bayan sun ci zaɓe su gudana ba gaskiya kowa dai son ran shi yake yi da abin da dai zai kawo mashi cin gaba shi kadai ba sa juya baya ba sa tuna da baya ba mhm. kamar yadda na gani a nan azin responsibility and accountability babu a gida ba kamar nan ba. To gani ke me yasa babu irin wannan tsari a can? A gida? Mhm. A gida accountability eh, babu tsoron Allah. Na biyu kuma ba sa tuna da amanan da suka dauka. Ba sa tuna da jama'a da sun zabe su iko Allah in suka samu ta su manta da jama'a da sun zabe su ba su tuna su yi abin da suka dauka ba za su tuna su cika ba. Yanzu a yanzu haka idan shugabanni wanda ke jagorancin uh, gwamnatin Najeriya suna sauraron ki wani sako gare ki na musamman zuwa gare su? Sako na zuwa gare su shine su tuna da cewa ubangiji na karinsu ya ba su zarafi su yi wannan shugabanci kuma dukkan shugabanci da ke da suka samu a kafin kansu ba ne san wasu za su gan kabin kudinsu ne ya ba su amma ba haka ba ne ubangiji ne ya yarda su samu wannan matsayi sannan kuma watan wata rana za su ba da lissafi a gabansa abinda yadda suka yi shugabancin da ya ba su. To mun gode kwarai Mary Akila, 'yar asalin ƙasar Najeriya da ke nan jihar Maryland sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda. Mun gode. To Abdulaziz Adili Toro an gaishe ka sai Suleiman muna Barma zai zo muna halin yanzu dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanama, wacce ta ruwaito cewa gwamnatin Nijar ta bayyana aniyar ci gaba da rufe iyakokin ƙasar ta ƙasa a matsayin wani bangare na dokar taɓacin da ta kafa a fannin kiwon lafiya da nufin daƙile yaduwar cutar coronavirus yayin da jiragen sama ke da 'yancin sabka da tashi a ƙasar. jirar ta ce idan aka ci gaba a haka talaka ba zai sami sukunin ƙetarawa zuwa ƙasashe makwabta ba jaridar le sahel na cewa ministan ƙasar saudiya mai kula da nahiyar afirka ahmad bin abdulaziz katan ya gudanar da ziyarar aiki a niger da farko sun gana da shugaba isuhu muhammadu a ranar lahadi a fadarsa inda suka tantauna akan rikicin kasar libya da batun yaƙi da ta'addanci jaridar ta kara da cewa ministan ya ce kasashen nijar da saudiya za su saka hannu a kan wasu yarjejeniyoyin da suka shafi fannoni da dama a yayin wannan ziyara jaridar le na cewa a yayin da mukaddashin magajin garin ya mai muktar mahmudu ya kuduri aniyar shiga zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga watan disambar 2020 mazauna babban birnin na jamhuriyar niger sun fara nuna bukatar a gudanar da bincike domin gano irin wainar da aka toya a zamanin mulkinsa. jerar ta ce a tsawon shekaru sama da uku na rikon kwaryar da ya yi a ma'aikatar magajin gari alamu na nunin muktar mamudu da mukarrabansa sun ci karansu ba babbaka dalili kenan jama'ar ya mai ke fatan ganin an haska fitila don tantance gaskiyar lamari Mukarkare sharhin da jaridar Air Info wacce yake cewa a yayin da ake shirin komawa ajin karatu a ranar 15 ga watan Oktoban da muke ciki, wani wanda baya so a ambaci sunansa ya bayar da kyautar guraben karatu kimanin 52 domin marayun garin Agadis da kewaye. jerar ta ce yaran da za a baiwa wannan dama za su karanci ilimin zamani sai rukuni na biyu na waɗanda za su yi karatu a fannin amfani da na'ura mai kwakwalwa yayin da rukuni na uku zai kunshi yaran da za su koyi ɗinkin tela sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar masu sauraron mu za mu kammala shirin ne na wannan lokaci da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amurka ta yi amfani da yancin ta a ƙarƙashin dokar majalisar tsaro mai lamba 2231 ta sake dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya a kan iran ciki har da haramcin makamai da zai kare aiki a ranar 18 ga watan oktoba shugaba donald trump ya kuma ayyana dokar shugaban kasa da ke kakaba sababbin takunkumi da haramcin fitar da kayayyaki akan wasu kayayyaki fiye da dozin ɗaya da kuma wasu ɗaiɗaikun mutane da ke goyon bayan shirin iran na nukiliya makamai da kuma duk wasu ayyuka da suka shafi makamai a wani taron manema labarai sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana dokar ta shugaban kasa a zaman wata sabuwar hanya mai karfi ta jaddada aiki da dokar haramcin makamai ta majalisar ɗinkin duniya da kuma dora alhaki akan waɗanda ke neman take takunkumin na majalisar ɗinkin duniya. Our actions today are warning that should be heard worldwide. no Ya ce a yau kasashenmu na gargadi da ya kamata a ji shi a duk faɗin duniya. Kowane ne kai idan ka saba dokar haramcin makamai ta Majalisar Ɗinkin Duniya a kan Iran to kuwa za ka iya fuskantar takunkumi. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Kelly Craft ta bayyana cewa Amurka ta ɗauki matakan baya-bayan nan ne bayan da Majalisar Tsaro ta kasa tsawaita dokar haramcin makamai akan Iran. As I have said repeatedly, When it fails, we will not. false hopes on part of the Security Council members. Ta ce kamar yadda na sha faɗa idan ya kasa mu ba za mu kasa ba. Sa rai da babu tushe daga bangaren majalisar tsaro cewa shirin nukiliyar Iran kan iya haɗawa da ƙudurin Iran na nukiliya ba zai zama uzuri ga sauran membobi ba na sake kakaba takunkumi. Daidai da tanade-tanaden da aka tsara a doka mai lamba biyu biyu uku ɗaya. A yanzu muna sa ran cewa dukkan ƙasashe da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya. za su cika nasu aikin da doka ta tanada su kuma saka takunkumi a kan iran mai baiwa shugaban kasa shawara a kan sha'anin tsaro robert o'brien ya bayyana cewa kokarin amurka na dawo da takunkumin majalisar ɗinkin duniya a kan iran idan har shugabancin majalisar ya kasa tsaye da gemu a kan kudurinsa shine muhimmin al'amarin da ya sa amurka ta amince da shirin na nukiliyar iran a shekara ta 2015 The Iranian regime has repeatedly lied about its nuclear weapons program, its archive, and denied access to international inspectors. ya ce gwamnatin iran ta maimaita karya a kan shirinta na makaman nukiliya da ma'adaninta kana kuma ta ƙi bari masu dudubawa na ƙasa da ƙasa su gani matakin da aka ɗauka a yau babban saƙo ne ga gwamnatin iran cewa sam ba za a lamincewa wannan halayya ba haka kuma amurka tana aikawa da saƙo ne zuwa ga al'ummar ƙasa da ƙasa musamman waɗanda ke goyon bayan iran da cewa wajibi ne su kauce daga tafarkin ayyukan ƙasar ta iran a maimakon ɓata dukiya a kan makaman nukiliya ko neman mamaya kamata ya yi gwamnatin iran ta samarwa 'yan ƙasar abin da suke bukata da kuma abin da ya kamata a samar musu da zai kawo bunƙasar ƙasar in ji mai baiwa shugaban ƙasa shawara a sha'anin tsaro o'brien shugaban ƙasa ya bayyana ƙarar cewa idan iran ta zaɓi tawarkin zaman lafiya amurka a shirye take ta tafi tare da ita sharhin muryar amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar ta taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar. Masalam.